masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai sake waiwayar wainar da ake tuyawa a gasar kofin duniya ta matasa a brazil sannan za mu je najeriya inda aka fara gasar premier league za kuma mu karkare shirin da fashin bakin masana dangane da kuma bayan da barcelona da kuma real madrid ke fuskanta a bana bari mu soma da batun gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasar shekaru goma sha bakwai da ke gudana a kasar brazil a yanzu haka inda tuni aka shiga zagayen ya da kanin wani yayin da kasashe irin su najeriya da brazil mai misokin baki dukkaninsu sun samu damar tsallakawa to sai dai najeriya ta sha kashi a hannun australia da ci biyu da ɗaya a wasan karshe na rukuni amma hakan bai hana ta wucewa ba to kone irin kalubale ke gaban tawagar najeriya muhammad mansur wani marubucin labarin wasanni ne a najeriya ga kuma abin da ya shaida wa abokin aiki na abubakar isa dan dago gaskiya ran ba su da laifi su sun iya bal suna buƙatar su haɗa kai abin da ƙalubale farko na shi coach ɗin shine sai ya yawanta magana ya yawanta Eh, kwadaitar da su sanin a lura da bayansu. su yawanci su gaba suke ba sa dawowa baya to kamar kana ganin hakan akwai matsala ne ganin cewa kasashe masu iya taka leda ne za a gamu da su a wannan zagaye na gaba to ai ba a raina kowa yanzu kawai abin da ya kamata su yi kamar da ka sani duk wato kungiya da ta ko kuma aka ci ta tazo ta farke tana da kyau to najeriya kanwan lasa ce to yanzu dole sai sun sake dagewa an ce in ka iya uh, wannan kyau ka kara da wanka to abin da ya rage musu dole sai sun kula sai sun nitsu yanzu da hayaga suke amma yanzu an zo ta nitsuwa yanda ake fidda mutum a wannan zagaye na biyu shine kawai suri kwal ake ba zagaye ba ne kuma ana dauke kashi kenan to dole sai sun dage sun nitsu kar su bar a ranka sa musu kwallo a raga kafin su ce za su je su nemi na farkewa mm. kawai su fara sa sai su kare bayan su duk da mun san bayan bai da ba labule sosai amma gaban su na da karfi kamar misali ku masu sharhi wani hasashe kuka yi wannan tawaga a tawagan nan gaskiya tun da ake tawaga wannan yana cikin tawagar da najeriya ta da kowa zai yaba a duk wasan su ba inda za ka ga sun fara ci sai dai a ci su su taso su zo su ci kuma har a gama wasan su suke rike wasa har a gama That's what I hear when you're by my side. sauran kasashen da suka kai zagayen gaba sun hada da angola da ecuador da australia sai faransa da chile da kure ta kudu da japan da senegal da spain da argentina da italiya da kuma paraguay to a najeriya dai alhadin karshen mako ne aka soma gasar premier ta kasar bayan dogon lokacin da aka kwashe ana dakon soma gasar duk kuwa da tarin matsalolin da suka dabaibaye sha'anin gasar ciki kuwa hadda kaucewar masu daukar nauyinta ko da dai hukumar lmc da ke shirya gasar ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin ganin an gudanar da gasar cikin nasara a bana kamar da yadda alhaji shehu dukko shugaban hukumar ta lmc ya tabbatar wa arifai hausa a kwanakin baya an nan samu dan ah, aka si kaɗan abin ya dan ja lokaci bayan da aka so aka shirya shi ba za mu so mu fara tun ah, watan september 22 amma sau da abubuwan da muka shirya ba su kamar da ya kamata ba so dole aka samu aka canza lokacin yanzu mun sa uku ga wata na november kuma duk wannan dan jan lokacin da aka samu ba zai hana komai ba yadda aka shiya za a gama haka za a gama shi abinda za a yi ta bambanta da tabara ne ta bambanta mana yanzu na bara ka san an daba gida gurbi biyu ne yanzu ya zama an koma da shi normal ah, gurbi daya a kula guda 20 kowa ya buga da kowa United kaga kowa zai buga match guda 38 kenan a bara ko kowa ya buga match 22 ne to ya batun daukar nauyi wanda shine babban kalubale ko kun samu masa daukar nauyin gasar a bana eh to ai gasar wannan ba ba abu ne da ake samu a rana ɗaya ba zuwa ake a tattauna a sasanta a tsaye da a tsaye da kwantiraki da sauran kafin a yi wannan to kuma ka san wayannan wanda suka dauka nauyin wasan ba ma wai kullum ba wani wasanni ba wai dole ne ba suna yi ne saboda suna sun ga abu za su iya ya shiga da harkan ah, policy din su da sauransu to kuma a bisa bi da abubuwan da ke faruwa a harkar wasan wallahi yanzu a yanzu dole kafin ka samu wanda zai samu karfin gwiwa ce zai shigo sai an tattauna sai an ja lokaci sosai yawanci ma wanda suke ciki yanzu inda ba nan yadda da suke da mu ba da cewa sun san cewa ga yadda muke ga kuma yadda abin yake da yanzu kowa ya fita tunda ba dole a ciki ba wanda zai zo ya sa kuɗin shi a cikin harka ya taimaka ma harka kuma gobe a zo a dinga ja in ja da shi shi ko bai ce ma kowa ya yi ja in ja ba wasu ne daga baya kawai ba su san hawa ba su sauka ba ba sa cikin kwantaraki ba su san mai kwantaraki ya ce ba su zo kuma su ja ja ja in ja da shi za ka dole sai an gyara abu to sai dai wani bincike ya nuna cewa galibin kungiyoyin na najeriya ba su yi wani shirin a zo a gani ba la'akari da matsalar kudin gudanarwa hakan ta sa muka ji daga bakin mai magana da yawan kungiyar kano pilas lurwanu idris malikawa ko ce irin kaka suke sa ran gani a bana an daɗe ana cewa za a fara gasar an sanya an ɗaga an sake sanyawa an ɗaga amma dai kurunkus lahadin nan an fara kuma dukkanin wata mai kungiya ko duk wata kungiyar kwallon kafa da ke buga wannan gasar ta firina. babu wacce za ta gaya maka cewa ta shirya ɗari bisa ɗari na fara gasar matsalar ta kowane bangarori ne kama daga bangarorin mu da muke da kungiyoyin da kuma su shugabannin da suke tafi da harkokin wasan kwallon kafan an zo banan nan gashi an ce so ake a daidaita kalanda da nahiyar turai domin a rage kungiyoyin da suke samun dama tafiya gasar zakarin nahiyar afirka raɗaɗin da suke samu na ba a yi nisa sai a cire daga cikin gasar amma wallahi matsaloli nan da can yau a ce ana gaban jami'an tsaro yau a ce ana gaban hukumar tuhuma kaza su kansu tsarin shugabancin ana ganin ba daidai bane ba ya kamata duk wanda yake da ruwa da tsaki kakar wasan ake so ta tafi ta gaskiya mu zo mu rika gaya kan mu gaskiya a neman mafita kuma su da Allah dora shugabancin nauyin tafi da kungiyoyin wasan kwallon kafa ko kuma hukumar kula da gasar premier a tsaya a zube ban kwariya lalle ne a samar da kamfanoni waɗanda suke haƙƙin su ne ne su rika daukar nauyin gudanar da gasar wanda shine zai rage raɗaɗin da mafiya yawan kungiyoyin da suke mallakar gwamnatocin jihohi za su rika samun sauki abin tausayi ne a wannan gaban ma da muke wannan zance da kai bayanai da suke zuwa in banda Allah ya sa Allah ya kawo ministan kula da harkokin wasanni da ci gaban matasa Mr. Sunday Dare yana da sha'awar ya gaya za a gyara harkokin wasan kwallon kafan wanda shi gudanar da bayanai sun tabbatar da jahi gudanar da taro da hukumomin da ke da ruwa da tsaki da shirya gasar ma ya amince zai ara musu kuɗin da za a fara gudanar da al'amuran gasar domin ganin cewar an an dawo da martaban najeriya ta fagen wasan kwallon kafan to amma tunda sun bugi kirji sun ce za su buga su ga an samo kamfanoni da za su shigo a ci gaba da wannan aiki da su mune ne musu fatan alkhairi kuma muna lalai marhaban da wannan yunkuri To madalla ana iya cewa har yanzu manyan kungiyoyin Spain da ke buga gasar La Liga wato Barcelona da Real Madrid sun gaza nuna karsashin da aka san su da shi inda a baya-bayan nan barcelona ta sha kashi da ci uku da ɗaya a hannun levante yayin da real madrid ta yi canjin rasu babu ci tsakanin da real betis tuni masharhanta irin su aminu halilu tudun wada suka danganta rashin karsashen kungiyoyin biyu a bana da wasu matsaloli kamar haka kamar yadda ka sani gaskiya ba abin mamaki bane ba musamman ga kungiyoyi da kalubalen da suke fuskanta na wayannan kungiyoyi guda biyu duba da cewar dukkanin su kowace kungiya tana da dan kalubale na sabunta yan wasa da bata yi ba ma'ana idan ka dubi kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona idan ka lura cewa daga layin bayan ta ma dadewar da su 'yan wasa irin su Gerard Pique suka yi su Jordi Alba duka yana ɗaya daga cikin kalubale da take fuskanta irin su ɗan wasa Sergio Basket da sauransu dangane da kungiya kuma irin ta Real Madrid ita ma wannan ba abin mamaki bane ba idan ka duba da cewa duk da dai a bana ta kashe kuɗaɗe wajen ɗaukar 'yan wasa to amma ba kamar yadda aka saba ba aka santa da ɗaukar 'yan wasa masu tsada wato wa'inda aka fi kira ko kuma aka fi sani da suna Galacticos wadda kungiya ce daman da an riga an saba an dora ta akan wannan kadami na daukar yan wasa masu tsada kuma shahararru wanda a lokaci daya ba wai sai sun jira sun dau wani dogon lokaci ba sannan kuma bayan haka wani kalin kalubale da ta samu ita kamar Real Madrid ita ma daga bangaren ta shine wato masu horas da ita inda ana yawan canza su a lokaci da lokaci to menene kake ganin mafita dangane da matsalolin da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ke fuskanta To mafita ga wayannan kungiyoyi guda biyu shine tsarin da suka saba bi kowace kungiya domin ganin samun nasara Na ta musamman ita kamar yadda na yi ma magana ita Real Madrid ta saba sayan 'yan wasa wanda idan ta saye su ko kuma ta yi abin da ya kamata dangane da su da aka saba sayan su wato wannan 'yan wasa masu tsada kuma hazikai wato Galacticos idan ta saye su tare kuma da ba da kwararren coach ko kuma zama da wanda zai ba su eh, horo na musamman da za su yi to ina ganin wannan kungiya za ta ci gaba musamman za ta samu abin da za ta yi ta kuma gyara matsalolinta dangane da ita kuma wa barcelona ina ganin cewa idan har aka koma ga tsarin da take da shi wanda ta samu nasarorin da ta samu ne lokacin da 'yan wasa su andres inesa su zabi hernandez wanda duka 'yan wasa ne na kungiyar ta su lionel messi wanda duka an raine su ne daga matashiyar kungiyar ta aka shigo da su saboda haka ina ganin idan ta hada da matasa da take da su sannan kuma ta yi gyara wanda ta mai da wasu gurbin wasu 'yan wasanni wanda suke tsofaffi aka zuba musu sababbin jini da sauransu ina ganin wannan kungiyoyi duka kowane matsalolinsu za su ja baya kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa dan da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.